أودعنا إلا أن الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى أم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه فانا وتا 27 ga watan Ramadan shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 20 ga watan mayu shekara ta 2020 a meladiya muna darasi na 30 daidai a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke gabata wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon kai kano nigeria um, mai tambaya ta farko daga facebook yana cewa allah ƙara maka lafiya ya halatta mutum ya ba wani kyauta a zuwan ba shi ya ba shi ba wani ne ya bayar ya ce a bashi mana ka yi kyauta ka ɗauki kyautar kudi sai ka ba wani ka ce gashi wani ya ce a baka nam idan kana jin tsoron ya taba maka imaninka ko ya taba maka ikhlasinka ba laifi idan ka ce gashi wani bawan Allah ce a baka ai kai ne bawan Allah kai ne bawan Allah wannan ba laifi musamman dan mutum ya tsarkake niyyarsa ko kada ya taba masa ikhlasinsa mai tambaya ta biyu shi ma daga facebook ne ya ce wai idan mutum ya yi zina wai sai an yi da wani a cikin iyalansa na maka malamai suke faɗa A siri ya tuba man zana duniya bihi walau bi khifari darihi duk wanda ya zina sai an yi zina da shi sai an yi zina nasa ko yarsa ko wani dai na jikinsa wanda an yi zai ji zafi shine ɗaya daga cikin illolin yin zina duk wanda yake yin zina kamar yana sai wa iyalinsa ‘ya'yansa da za su bayar da jikokinsa wannan tikiti ne na zina sai an lalata su Allah ya sauke wannan wa'idi ne jan kunne ne ake yi wa masu wannan mummunan aiki na zina wanda ya kamata su tuba su koma ga Allah Allah gyara mana halin wannan ce menene hukuncin birthday celebration a musulunci birthday celebration a musulunci yahudanci ne yahudanci ne ba addini ba ne yin birthday ba tabiyar musulunci ba ne yin birthday koyi ne da kafirai kuma abubuwan da ake a ciki na sabon allah <clears throat> da fusata ubangiji suna da yawa Su ya kamata mu nisanci waɗannan ɗabi'u da halaye na yahudawa da muke aikatawa wanda ya saba shari'a wata mun samu gabar magana za mu fata bayani insha Allah amma dai ba su dai haramun ne yahudanci ne ba addini ba ne koyi ne da kafirai kuma Allah ya haramta mana mai koyi da su <coughs> wannan ba Allah yake cewa mai hukuncin wanda ake masa allura kullum idan ya sauri sai mai allura wajen kai sha wahala azumi to wannan ah, ban sani ba idan likitoci a su sun tabbatar cewa babu wani abu da allurar zai masa za ta yi masa na illa a jikinsa babu laifi don ya yi wata allura don ya samu saukin azumi bai da bambanci da dumame da kake ci mai kyau ai ba kana cin dumame ka sha ruwa ba sosai ka ci abin da zai cika maka cikinka don kada ka sha wahala azumi to sai ka samu wani ruwa ko wani abu da za ka sha don ya rage maka wahala azumi a fahimta ta ba yi da wata illa inda ba da wata haramci inda ba yana da wata illa a gangan jikin mutum ba wallahu ta'ala alam yau insha Allah za mu tashi aya ta 83 a cikin wannan sura suratul anbiya'i kissar annabi ayyuba alayhi salatu wassalam na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نعم فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعالمين الله مدوكين cikin annabawan da ya kawo mana bayanin su a cikin wannan sura akwai annabi ayyub alaihi salatu wassalam wanda imam ibn kathir yana bayani cewa an ambato daga shi annabi ayyub da kansa irin abin da ya same shi na bala'i wato jarrabawa da ya gamu da ita shi annabi ayyub Allah ya jarabe shi akan dukiyarsa Allah ya jarabe shi akan yaya Allah ya jarabe shi akan gangan jikinsa shi annabi ayyub an ce Allah ya bashi arziki yana da dabbobi mutum ne mai noma mai arzikin kayan amfani sannan yana da 'ya'ya masu tarin yawa ga gidaje na alfarma gidaje na matsayi na daraja na a gani a faɗa shi a na bayo amma duka Allah ya zarafe shi a cikin waɗannan abubuwa suka kare karkaf babu abin da ya saura dabbobinsa suka ƙare arzikinsa ya ƙare amfanin gona duka ya kare. duk wani abu da ka sani na arziki ne Allah ubangiji masa ya ƙare baki ɗaya ga kuma ciwo zai kame shi ya kama shi Allah ya jarrabe shi a dukiyarsa ya kuma jarrabe shi a gangan jikinsa wannan yake nuna cewa duk yadda Allah yake son ka duk yadda Allah yake son ka zai iya jarrabar ka a dukiya zai iya jarrabar ka ya dora maka ciwo ba wani abu ne ba ko ba ba sabon abu bane dan <clears throat> ka shiga cikin ibtila'i Allah ya jarrabe ka kun ba yana nuna Allah baya son ka bane da yawa ma Allah yakan jarrabu mutum yana son sai ya fi mai zulubai da laifukan da ya aikata annaba ayyuba sai da ya kai ga ba wani wanda yake kulawa da shi ya tausaya masa a wannan lokaci in ba matarsa ba mutum ne kuma mai kaiwa matuƙa wajen haƙuri an ce gayatu ne fi sabri mutum ne mai haƙuri kwarai da gaske ana ma buga misali da haƙurin annaba ayyuba kafin ka samu mutum mai haƙuri irinsa ba magana amma duk da haka Allah ya jarabe shi subhanallah an ruwaito um, cikin wato tarihin turoshi kamar yadda ibn asakir ya ruwaito ya ce mahaifiyarsa ita ce bintu lot shi annabi ayyuba anna ummahu bintu lot mahaifiyarsa ita ce yar gidan lot baban annabi ayyub shi kuma yana cikin wanda suka yi imani da annabi ibrahim a gane yadda lissafin take mahaifiyarsa yar gidan lot babansa kuma yana cikin wanda suka yi imani da annabin allah annabi ibrahim shi ne suka ce tarihi ya nuna sai da aka fara aiko annabi ayuba wato kafin aiko annabi musa da harun kenan annabi ayuba ya yi zamani sai da ya gama sai aka turo annabi Musa da Harun wasu ma sun ce an turo shi ne bayan annabi Shu'aib da cijo bawan Allah wasu suka ce ma bayan annabi Sulaiman sai da annabi Shu'aib ya shude annabi Sulaiman ma ya shude sannan aka turo annabi Ayub Allah ya ce wa Ayyuba iznada rabbahu ka tuna kissar annabi Ayub Ayyuba bawan Allah yayin da ya kirayi ubangijinsa ya kiraye shi yana addu'a yana cewa an nema saniyar durru hakika cuta ta same kalmar abdurru akan ce abdurru bilfaci abdurru bilfaci ana nufin kullu darar duk wani abu da zai cutar abdurru kuma da damma a dot shi kuma ana nufin abin da zai samu gangan jikin mutum na rashin lafiya da makamancin wannan Katina ya kai wannan annabi ko ya kai wannan wanda ake makarance bawan mu ayyub alaihi salam lokacin da ya kirayi ubangijinsa wa tadarra ilaihi bi qawlihi ya kankan da kai zuwa ga Allah ta yanda yake cewa ya ubangiji hakika ciwo ya same ni cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kai kai ne mafi tausayin masu tausayi ko mafi jin kai masu jin kai anta ajallu wa a'zamu rahmatan min kulli man yattasifu biha kai ka kowa girma da matsayi na tausayi da jin kai ga duk wanda yake sifantuwa da wannan sifa kana ganin halin da nuke ciki ya ubangiji abun mamaki bai kara ba ba abin da ya ciwo ne ya same shi za mu yi bayani akan ciwon wato da ya zo roƙon Allah ya ce to ya ubangiji ciwo ya same ni amma kai ne ka fi kowa tausayi ba cewa Allah ka yaye mu wannan ciwo ko ka warkar da ni wannan ciwo ko ka raba da wannan ciwo a sai ce ya ubangiji ga ni kaga halina kuma kai ne mafi jin tausayi mafi jin kai mana yana nufin Allah wato ka duba sha'anina ya sifanta sa bi azami sifatir rahmati mafi da mafi girman sifofi na rahama da jin kai ba tare da ya nemi wani abu ba wannan yana daga cikin ladabi mai girma da annabawa suke yi wa ubangijinsu tabaraka wata'ala kaga kamar ba su fito fili ba kuka ce bai fito fili ba ya faɗi ainihin wato a buƙatar tasa ba bayan annabi ayyuba ya kira ubangijinsa ya roƙe shi da aminci cewa ya tabbatar ubangiji zai yayi masa kuma ya amfani da ladabi da ikhlasi wajen roƙon Allah din tabaraka ta'ala kawai sai ga amsar ubangiji fastajabna lahu sai muka amsa masa ma'ana muka amsa masa du'a'ahu wa tadarru'ahu ta da ainihin wato kankan da kan da yayi fa kashafna ma bihi min durr muka yaye masa abin da ke tare da shi na ainihin wato cutar fa azalna ma nazala bihi min bala'in fi jasadihi muka kautar da abin da ya same shi na bala'i a gangan jikinsa muka sanya shi saliman mu'afa kubutacce mai lafiya Allah ya warkar da shi abin da ya faru Allah ne ya umarce shi ya ce ya je buga kafarsa ainihin ce urkud birijlika hada muktasalun bari da sharab ya buga kafarsa ya tona ka sai ga idan ruwa ya fito yana bulbula Allah ya ce kai wanka da wannan ruwa za ka samu waraka a wannan ciwo da ya same ka na jikinka duk abin da ya same shi na rashin lafiya da kuraje da cututtuka sai Allah ya warkar da shi Shi shine Allah ce wadkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab kalmar urkud bi rijlika kaman sa kafarka ka ciki kasa ka duba wani mu'jiza kafarsa kawai ya bugi kasa sai ga idan ruwa yana bulbulowa shine maganin ciwon da aka ruwan nan yana bulbulowa ya ɗebi wannan ruwa ya yi wanka ya wanke jikinsa shi ke nan ya zama saliman mu'afa wanda ya yi ciwo-ciwo mai tsanani ciwo mai wahalar sha'ani ana cewa har mutane suka guje shi amma ka duba rana ɗaya da ya addu'a ya roƙi Allah Allah ya amsa masa shi sa aka ce kullum abin da ake so bawa ya kyautata wa ubangijinsa zato idan musifa ta samu mutum to ya kyautata wa Allah zato ya roƙe shi da kyakkyawan niyya da ikhlasi insha Allah Allah zai ainihin wato mai da masa kada a manta na yi bayani a baya cikin jarrabawa da Allah ya wa annabi ayuba gabaki ɗaya iyalinsa ‘ya'yansa gabaki sai da halaka dukiyar ta halaka abin da ya mallaka gaba ɗaya kare bayan wannan jarrabawa ta duniya kuma Allah ya zo yi mai jarrabawa ta ciwo ya kwanta a gangan jikinsa wahala kanwa kan wahala to Allah ya ce gashi nan muka warkar da shi wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum muka dawo mai da iyalinsa ba mu tozarta shi ba a cikin abin da ya roƙe mu istajabna lahu du'a'ahu bi fadlina wa karamina kenan mu karba addu'arsa da falalan mu da mu muka kautar masa da ciwo da cuta da ya same shi sannan kuma muka canja masa abin da ya rasa na 'ya'ya shine wa atainahu ahlahu wa mithluhum kuma muka dada ninka masa kenan yadda takbirin zancen zai zo awwadna wa amman faqadahu min auladihi muka canja masa ƴaƴan da ya rasa aka kawo masa wasu 'ya'yan sannan wa razaqnahu mithluhum ma'ahum muka dada arzuta shi da wasu 'ya'yan irinsu wannan ai kaga shine gobarar titi ake cewa ya rasa biyar ya samu goma ko ya samu ashirin to haka Allah ya masa wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum riwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbas yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gane ma'anar wannan aya wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum yace radda Allah ta'ala imra'atahu ilayhi Allah ya dawo masa da matarsa ita ma da ya rasa wa zada fi shababiha wato ya kara mata samartaka da yarinta ita matar da tsohuwa ce hatta waladat lahu 26 zakara har sai da ta haifa masa ƴaƴa maza mutum 26 kenan wannan yana nuna cewa Allah ya mayar masa duk abin da ya rasa abin da ya rasa na duniya Allah ya mayar masa abin da ya rasa na ƴaƴa Allah ya mayar masa imam qatada yace inna allaha ahya lahu awladahu alladhina halaku fi balahi shi a fasar imam katada yace wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum dinnan 'ya'yansa da suka mutu ne Allah ya ya raya masa su wa utiya mislahum fi dunya aka dawo masa da irinsu a duniya yadda wasu suka ce ai kuma zai yi in mutum ya mutu a dawo da shi ba wannan dai bayani ne yake yi amma Allah dai ya bashi wasu ya haife su sannan Allah ya ce rahmatan min indina wa zikra lil habidin wannan tausayi ne daga gare mu ai ajabna lahu du'aahu mun amsa addu'arsa wa fa'alna ma'ahu ma fa'alnahu min alwanil khairati muka aikata masa nau'i nau'i na alkhairai saboda tausayin mu dan wato wannan ya zamanto ibra ya zamanto izina ya zamanto wa'azi wa zikira li ghairihi abin tunawa abin ambato da wani samin al'abidi na ce masu bauta hatta ya fata dubihi don su yi koyi da shi fi sabrihi alal bala'i akan haƙurinsa akan bala'i don annaba ayyuba mutum ne mai haƙuri sannan kuma wa fil mudawamati ala shukri na fi sarra'i wa zarra kuma su yi koyi da shi akan dawwamarsa akan wato yi wa Allah godiya da kuma juriya a cikin kunci da yalwa ga baki daya sannan Allah tabaraka wata'ala yayi masa wannan baiwa yayi masa wannan baiwa ne a matsayin ibtila'i kuma da mun karanta a hadisi yubtala rajul ala qadri dinihi annabi yace ana jaraba mutum a bisa gwargwadon addininsa fa in kana fi dini salaba zida fi balaghihi idan addininsa yana da karfi to sai a dora masa bala'i mai karfi wannan yana nuna Allah yakan dora mutum jarrabawa a bisa karfin imaninsa sai ka ga mai karfin imani ana ba shi jarrabawa mai girma shi yasa ake so ka rinka addu'a Allah ya baka ikon cin jarrabawar da duk zai dora maka lalle annabi ayuba kana ayatan fi sabri wa bihi yudrabu al-masal fi zalika mutum ne abun lura kwarai wajen hakuri ya yi haƙuri mutumin da ya tara dukiya ya tara arziki ya tara gidaje ya tara 'ya'ya ya tara gonaki ya tara dabbobi Allah ya kwashe su ga baki ɗaya ya zo bayi da komai har matarsa komai ya rasa amma kaga da ya zo sai ya ce ya ubangiji an neman saniyar zur hakika cuta ta same ni wa an ta arhamar rahimin ya Allah kai ne mafi tausayi kai ne mafi jin kai to kai ma haka ya kamata ka yi lokacin da ka shiga cikin bala'i ka shiga cikin kunci ka daga hannu da kyakkyawan niyya da ikhlasi kana cewa ya ubangiji hakika na cutu ya Allah na shiga cikin kunci ya Allah na shiga cikin wani hali na kakanika yi ya Allah kai ne mai tausayi kai ne mai jin kai ka duba halin da nake ciki wallahi Allah zai yayi maka Allah tabaraka ta'ala zai amsa maka addu'arka wannan kisa ta annabi ayuba za ta zo insha Allah za mu karanta ta da fadi a cikin suratul sad a dan an kawo ta tafsil a can da sauran wurare da za a dauko insha Allah ta'ala sannan kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana kisan wasu daga cikin annabawa irin su annabi Isma'il da annabi Idris da annabi Zulkifl na'am wa Isma'il wa Idris wa Zulkifl haka sai kuma ismail ismail shine babban dan annabi ibrahim wa ismaila mana ismail bin ibrahim kenan alayhi assalam shine ake ce da shi azzabihu wanda Allah tabaraka ta'ala ya zaɓe shi ya zama wato lokacin da Allah yake bayani akan annabi Ibrahim ya shimfida ɗansa zai yanka shi din nan sun yi ittifaki da ɗan ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai ɗana na gani a mafarki cewa ga nan ina yanka ka kawai sai dan yace da shi baba ka duba abin da kaga yayi kawai fanzur ma za ta ra duba abin da kaga yayi in za ka yanka ne din kawai ka yanka ne to shine azabiya ala yace satajibini insha Allah min as-sabirin da sannu za ka same ni cikin masu haƙuri masu kau da kai masu ainihin wato mika wuya shine Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim wa fadainahu bi dhibhin azim mun fanshe shi da abin yanka mai girma daga gidan aljanna daga nan aka fara samun ragon layye kenan wannan Ismail kenan wa Idris Idris ɗaya ne daga cikin annabawan Allah shi Idris an ce shine kakan annabi Nuhu annabi Idris kaka yake ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma shi an haife shi a lokacin annabi adam yana raye bai mutu ba amma an nada shi annabi ne bayan annabi adam ya bar duniya shi annabi idris sanar tsoho ne dattijo ne wato kaka yake ga annabi nuh alaihi salatu wassalam zalkifil um zalkifil akwai maganganu a kansa shine zulkifil ake faɗa da Hausa imam al-alusi ya yi bayani a cikin tafsirinsa a ya ce shi zulkifil gashinan nan dai an jefo shi a cikin layin annabawa ɗazu aka gama mana magana annabi ayyub sai kuma aka shiga maganar annabi ismail sai annabi idris kuma sai allah ce wa zulkifil gashi nan nuzima zulkifil fi silki al'ambiya'i an saka shi a cikin layin annabawa zahirin zance yana nuna kamar yana cikin su da yawa daga cikin malamai na ilimi sun tafi akan zulkifulu annabi ne an yi saɓani kaɗan wasu suna ganin ba annabi ba ne an yi saɓani mai sunansa sato wasu ka ce sunansa bishir shi ne ɗan gidan ayyub shi wannan zulkifar ɗan gidan annaba ayyuba ne wancan annaba ayyuba ne gabata Allah ya turo shi bayan babansa ya rasu zulkiflu ɗan gidan annabi ayyuba ne Allah ya naɗa shi a matsayin annabi bayan annabi ayyuba ya rasu shi kuma ya rayu ne a ƙasar sham shi zulkiflu ya rayu a ƙasar sham wasu malaman suka ce a a zulkiflu ɗin fa ne Ilyas ibn Yasin wanda dangantakarsa shi Ilyas kenan ibn Yasin dangantakarsa tana cikewa zuwa ga annabi haruna alaihi salatu wassalam wasu da ce a a'a wa zulkifil din nan wani lakabi ne na annabi zakariya annabi zakariya mahaifin annabi yahaya annabi zakariya mahaifin annabi yahaya kenan shine zulkifil din ko dai zulkifil shine ilyas ibn yasin ko kuma zulkifil din nan shine annabi zakariya dan gidan annabi wato ai mahaifin annabi ya haya alaihi salatu wassalam to me yasa aka ce da shi zulkifli idan bin annabi kariya ne aka ce eh ai saboda shi ya dauki nauyin kulawa da nana maryam shi yasa aka ce daga kafala ne zulkifli mai daukar nauyin ko kulawa da nana wato maryam ko suka ce ba annabi bane kawai dai wani bawan Allah ne salihi shi zulkifli ba annabi bane bawa ne sali duka wannan maganganu suna nan cikin tafsirin Imam al-Alusi Allah ya masa rahama sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya bi waɗannan annabawa in mun dauka annabawa din ne Isma'il ba mu da shakka akai Idris ba mu da shakka akai amma Zulkifil muna da sabani da shakka to duka dai Allah ce kullum minas sabirin baki ɗayan su suna cikin masu yin haƙuri jama'a wannan yana nuna an yabi masu haƙuri ka zama mai haƙuri a mu'amalarka ka zama mai haƙuri a cikin maganganunka ka zama mai haƙuri a cikin zamantakewanka da 'ya'yanka da iyalanka ka zama mai haƙuri da mabiyanka ka zama mai haƙuri a mulkinka a sarautarka a siyasarka a komai na ka zama mai haƙuri duk wanda bai zama mai haƙuri ba zai ci nasara ba a rayuwarsa haƙuri shine sinadarin rayuwa shine sinadarin tafiya kuma Allah yana ba da ladan haƙuri ba tare da lissafi ba inda ma yiwuwar fasfa biruna ajrahum bai hisab lalle masu haƙuri ana ba su ladan su ba tare da irgawa ba fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun Allah ce kai haƙuri haƙuri ana yin sa ne dan Allah kuma rayuwa kwata kwata ba ta yiwa sai da haƙuri idan ka kai zuciyarka nesa to zaka ji daɗin rayuwa in kana da haƙuri duk wanda ba da haƙuri shi yafi kowa wahalar rayuwa duk mara haƙuri shi yafi kowa wahala a rayuwa shi yafi kowa faɗawa cikin kunci kuma haƙurin na akwai wanda za a lallabe ka kai akwai wanda kuma dole ma za su sa kai ko kai dan Allah ko kuma kai dan dole duk wanda yake rayuwa a wannan zamanin akwai haƙurin dole da sai ya yi shi dole dole ba yadda zai ga lockdown kyakkyawan misali sai an zo ana cewa dan Allah ka yi haƙuri dan Allah ka yi haƙuri kar ma ka yi ka fita ina za ka je duk duniya is locked to shi a ke ta akwai abin da za a yi maka ce kai haƙuri kai haƙuri akwai wanda kuma ko ba a gaya ma ma a kyale kama Misali suna nan da yawa na buga misali da lockdown ne don saboda ita ta gigita mu yanzu yanzu shi muke cikin wahalar eh Allah ya yi mana wannan lockdown din Allah kada ya maimaita mana wannan lockdown din Allah raba mu da ita wannan sunan ma bai da dadin ji wallahi wai lockdown ba dadi Allah raba mu da wannan lock lock din kullum min sabirina duk suna cikin hakuri amma mutum ya hakuri zai zama tarihi babu abin da zai zama tarihi ba idan kai hakuri wa adkhalnahum fi rahmatina Allah ya ce mun shigar da su ka karanta ku ni ne na shige ne kan na shigar da su da falalata da jin kai na a cikin tausayi tausayina rahamata allati wasi'at kulli shai. wadda ta yalwace komai innahum wato mina salihina lalle waɗannan bayi suna cikin salihai li hamri salihina saboda sun ɗauki manzanci kuma sun isar da sako zuwa ga mutanen su bisidin wa sabrin wa amana da gaskiya da hakuri da amana sannan Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana kuma kissar wani annabin na gaba wadancan aka dunkule su wannan kuma aka kawo nasa gashi nan sunansa zannuni na'am arama وأنه إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك نعم لا فكذبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذنون وذنون أنا نفهم يونس بن متى شين ذنون يونس بن متى نون دين أنا نفهم كيفيني نون أنا نفهم الحوت شين أجي شين نينان جمعinsa nailan ko anwani me yasa aka ce da shi zannun saboda kifi ne ya haɗiye shi Allah ce wa inna yunusa lamina al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mash'un fasahama fakana min al-mudhadin yace faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana min al-musabbihin لا لبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين يتي وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ذنون أنا نهم النبي يونس لي تقابل لي فارو أكن كسرسا الله ya Allah ya aiko shi annabi Yunus alaihi salam zuwa mutanen garin Nainawa a Iraki mutanen garin Nainawa a Iraq Allah ya turo annabi wato Yunus alaihi salatu wassalam a karni na takwas kafin aiwar annabi Isa annabi Yunus ya yi musu wa'azi ya musu da'awa ya kiraye su zuwa ga bauta Allah shi shi kare suka saba ba suka kisa bishi suka kisa karbuwa a zansa ya shiga damuwa da kunci da bacin rai ya yi fushi da su ya tashi ya tafi ya basu ya ce bari ya je ya samu wasu mutanen da za su ji wa'azi tun da su ba sa jin wa'azi yana zuwa ya tafi ya tsaya ko'ina ba sai a bakin kogi sai ya samu wato jirgin ruwa da ya samu jirgin ruwa yana tafiya kenan yanzu ya yi zuciya ya yi fushi zai tafi ya bar mutanensa da Allah ya turo shi ya zo ya musu wa'azi sun ƙi su ji wa'azi sun ƙi su karɓa ransa ya ɓaci yana zuwa bakin kogi sai ya tarar da jirgi kawai sai ya hau jirgin ana cikin tafiya sai shi mai jirgin sai ke cewa jama'a jirgin nan fa an masa overload lodi ya yi yawa a jirgin nan dole ne sai mutum ɗaya ya sauka ana cikin tsakiyar tafiya ba ya ce kamar ka ce danja ta nuna masa isu ba loaded dole in dai ana son jirgin nan ya tafi kar a samu matsala sai an rage mutum daya da aka a samu wani kawai ya sauka to ya sauka a ina ba fa titi ba ne tsakiyar kogi ne ai kowa sai ya shiru to waye zai jira ba wanda zai jira a ciki aka ce waye zai ba da ransa fi sabilillahi shi halaka sauran mutanen jirgin nan su su kubuta idan kuma ba za a yi haka ba to yanzu shi kenan sai mu haƙura duk mu mutu wuri ne ana tare da mutane da yawa sai a ce ko dai mutum ɗaya ya fita ya jira shi ya halaka ko kuma idan mutum ɗayan nan bai fita ba to kowa zai mutu aka rasa yadda za a yi sai wani a cikin ce a to ba sai a yi ƙura ba kafin jirgin ya nutsa ya yi gwanda a yi ƙura ka ji asalin ƙura da aka yi ƙura kawai sai ƙura ta faɗa kan annabi yunus kawai sai ya cafki wato rashin cin ƙuri'ar ta nuna shi zai tsunduma cikin ruwa ya za a yi shi kenan? kurin ya ɗauki kansa ya tsunduma kansa a cikin wannan ruwa yana tsunduma ashe Allah maɗaukakin sarki ya koro wani kifi babban kifi shi kuma wannan kifi shi ma da umarnin Allah ya tabo. ga can bawa na yunusa zai tsunduma cikin kogin nan kar ka bar shi ya fada cikin ruwa ya halaka ka buɗe bakinka yana tsunduma ka haɗe shi annabi yunus yana dira a cikin wannan ruwan kudin kifin nan bakinsa a buɗe kato ne girmansa ya isa kudin sai ya haɗe annabi yunus فالتقمه الحوت وهو مليم kawai kifi ya shi bayan wani lokaci da zamu mu zo mu magana akan lokacin daɗewansa a cikin kifin duk da qur'ani bai faɗa ba kwanansa nawa bayan wani lokaci kifin nan dai bai taune shi ba bai cutar da shi ba kawai haɗe shi a gurin ajiya aka bashi. an ajiye shi ne kawai sai ya matsa ya matsa ya je bakin teku ko bakin kogi sai ya furzar da annabi yunus amma da ya zo zai mai da shi zai furzar da shi ya fitar da shi shi kifin sai Allah ya ce masa mana Allah ya sa kifin ya mai da shi garin nan da ya baro ya je bakin garin ya furzar da shi mana nan din da da ji je yi wa'azi suka ƙi su karɓo wa'azinsa to nan din da zai koma ashe Allah bai so ba fitowar da yi zuciya ya bar mutanensa wannan yake nunawa malamai suna cewa mai wa'azi dole ya zama mai haƙuri za ka ta faɗa suna in karɓa kai ta jawabi su ƙi karɓa wani lokacin ma sakayyar da za su yi maka marar daɗi amma ba a baka izini kai zuciya ka ce kai kara bude su kowa ma ya je shiga wuta ba ruwan ka a'a yanzu wannan annabin Allah ne aiki Allah ya sa shi a wata riwayar malamai suke cewa Allah ya ce da shi yaya ka taho ka baro su ba da izini na ba ya kai yunusa ba ni na sa ka ba na ce ka je kai musu wa'azi waɗannan mutane na nainawa yaya don sun ƙi jin wa'azinka maimakon ka ci gaba da yi kai zuciya ka tafi shi yana ganin ba laifi yayi ba kuma yana ganin ba komai ne ba shi ne Allah ya ce wa ayyub Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mughadiban ga ainihin wato zannun shi annabi Yunus kenan ka tuna ya kai bawan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kissar wato bawan mu annabi Yunus lokacin da ya bar mutanensa izaha zahaba mughadiban ya tafi yana mai fushi da mutanensa saboda li'annam lam yusari'u ila al-istijabati lahu basu gaggauta amsa kiransa ba shine ya tafi ghadban ala qaumihi kenan yana mai fushi da mutanensa wannan yake nuna cewa ashe malami zai iya jin bashin rai mutanensa sun masa ba daidai ba kuma akwai ciwo mutum ya yi wa'azi ba a ɗauka ba tun daga annabi ma ya ji zafi ya yi wa'azi ba a ɗauka ba to amma sai a yi haƙuri a yi ta bugawa harkar wa'azi da karantarwa tana buƙatar juriya ne da dauriya shikenan a Allah shi fa zanna Allah na kajira alai sai shi annabi yunus ya zaci cewa wato ba za mu kuntata masa ba ya yi tafiyan nan ya rabu da mutane yana zaton cewa ba za mu kuntata masa ba fa zanna allan na qadir alaihi fa zanna allan nudayyiqa alaihi kenan ba za mu ainihin wato kuntata masa ba iqaban lahu ala mufaraqatihi lahum min ghairi amrina mai masa hukuba akan wato rabuwa da mutanensa da yi ba tare da umarninmu ba ko kuma ka ce fazanna Allah na ƙadir alaihi fazanna annana lan na ƙazi alaihi bai hukubacin muayyana annabi yunus bai taba tsammanin cewar za mu yi masa wata hukuba ayyananniya ba sai gashi tsundum ashe fushin nan da ya yi ya tafi sai Allah ya masa hukunci kawai kifi ya haɗe shi kalmar na kadir alaihi malamai suna fassara ta da fassara kamar haka نقدر عليه نضيق عليه ونعاقبه mu kuntata masa masa hukuma kamar yadda Allah ce kamar yadda malamai suka cewa qadarallahu ko qadarallahu arrizqa bi wato Allah ya kaddara ya takaice arziki kenan nawa ne Allah yabsutu arrizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama yana kuma kuntace arzikin ya ba da kaɗan kaga allan na ƙadira wato ba za mu kuntata masa ba kamar yadda Allah ce wa amma Mabtala mabtalahu rabbuhu ko fa wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa qadara ay fa dayyaka alayhi ya kuntata masa arzikin fanada fi dhulumati alla ilaha illa illa anta yayi ta kira a cikin dubbai Azulma jam'i ne na zulma duhu annabi yunus sai ta kira a cikin dubbai yana la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ni kuntu na zalimin lalle na kasance cikin waɗanda wato suka zalunci kawukansu abin da ake nufi da dubbai din nan shine na farko dai akwai duhun kogin tunda a cikin kogi ne na biyu akwai duhun cikin kifin shi ma yana da duhu yasa komin rana in za a yi wa mutum tiyata sai an haska fitila saboda ciki duhu ne da shi to haka shi ma cikin kifi duhu ne da shi sannan kuma ga duhun dare abin ya faru ne da daddare fana dafi zulumati yi ta kiran mu inji Allah a cikin dubbai duhun cikin kifi duhun kogi duhun dare yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'ar aka ce duk wanda ya shiga cikin kunci ya roki Allah da wannan Allah zai karba zai yayi masa dan haka annabi ya koya mutane duk wanda ya shiga cikin matsi ya shiga cikin wani kunci to ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a rike wannan addu'a tana da muhimmanci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin duk matsi a rayuwa duk kurci a rayuwa a ta karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin mu ma wannan musibar da muke ciki na kuncin corona din nan muna faɗa ya ubangiji la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min zalimin Allah ka yaye mana wannan bala'i to sai mai Allah ya ce fastajabna lahu ko shi ma din sai Allah ya ce sai muka amsa masa fastajabna lahu muka amsa masa addu'arsa wani jaina'u min al muka kubutar da shi daga bacin rai al-ghammu rai al-ghammu Allah alladhi kana yi hina ta al-hut lokacin da kifi ya haɗiye shi ya shiga cikin bacin rai ya shiga cikin damuwa daga cikin jirgin ruwa kawai sai ganshi a cikin cikin kifi ya shiga damuwa annaban Allah to amma ya zai kawai sai ganshi a cikin cikin kifi Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin a wata ayar ta gaba sai ce mai فاستجبنا له ونجيناه من الغم muka amsa masa fastajabna lahu muka amsa masa muka kubutar da shi daga cikin wannan kunci kamar haka ne muke nesanta muke kubutar da muminai wannan bushara ne ga dukkan mumini da zai koyi da annabi Yunusa wajen haƙuri ko wajen tawakkali ga Allah in an shiga cikin kunci to tabbas Allah tabaraka wata'ala zai amsa masa a wata ayar Allah ce falaula annahu kana min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ashe tasbihi tai yana tsarkake Allah a cikin kifin da ya ganshi tsundum a cikin cikin kifi ya ba duhun ya isa malam kai malam akwai jarabawa ba daɗi ko a ɗaki aka sa mutum aka rufe shi cirif baya ganin rana baya ganin haske baya ganin wuta baya ganin kaza ai akwai ciwo ballantana ka kwatanta cikin kifi fa mutum ya ji shi a cikin cikin kifi duhun ai ba zai misantu ba tarkatan cikin cikin kifi hanjin kifi mutum yau gashi a ciki kuma Allah bai ɗauki ransa bai bashi da ransa ai kawai bawan Allah nan annabin nan sai fara taswihi shine suka ce duk wanda ya shiga wani yanayi ya rike tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah alazim wa bihamdihi subhanallah alazim wa bihamdihi subhanallah alazim wa bihamdihi duk wanda ya rike tasbihi Allah zai kubutar da shi daga dukkan wani kunci malamai suka ce duk wanda ya yi koyi da annabi Yunus Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne مثل هذا الإنجاء الذي فعلناه مع عبدنا يونس yi yi wa mu Yunus, mun ننجي عبادنا المؤمنين muke kubutar da bayan muminai daga dukkan wani kunci matasa da kofi imanihim a duk lokacin da suka yi gaskiya akan imanin su kuma suka yi ikhlasi a cikin su, sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo mana kissar wani annabin ko in ce wasu annabawan kuma bayan an gama كسر النبي يونس نعم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله يشوى زكريا إذ نادى ربه كما كيسى زكريا يا يندى يكرا يؤبجدنسا نادى ربه أنا نفهم دعا ربه شكما تشوى يا ربي لا تذرني فردا ya ubangiji kada ka bar ni ni daya wahidan la waladi kaka bar na zama kwaya ɗaya ba ni da da warzuquni warisan ka bani mai gadi shi annabi zakariya yayi wannan addu'a ne lokacin yana bakarare ba shi da da ba shi da dika shine Allah ya kawo mana kisar kutun zakariya lokacin da ya kira ubangiji ya ce rabbi la tazalni fardan wa anta khairul waridin karka banne na rayu ni kadai Allah karka ɗauki raina a duniya face sai ka bani mai magaji ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado ina neman ka bani wato wanda zai gaje ni ya yaba Allah bi anna Allah huwa al-baqi ba'da al-fana khairul waridin Allah kai ne mai wanzuwa bayan kowa ya kare ba'da fana'il khalqi bayan halitta ta kare gabaki daya kuma shine afdalu man baqiya hayya fastajabna lahu shi ma zakariya muka amsa masa wannan yana nuna annabawan Allah nan yan gatan Allah ne duk wani annabi da muke ambata in ya kira Allah kawai sai mu ji Allah ya ce fastajabna lahu fastajabna lahu fastajabna lahu sai muka amsa masa sai muka amsa masa sai muka amsa masa Allah yana ta amsa musu yana ta amsa musu wa wahabna lahu yahya sai muka bashi yahya da bai da dane ka duba shi annabi ne ya roki Allah da Allah ya zo biya masa bukatar sai ya bashi ɗa, ɗan kuma ya sa masa suna ma wato Yahya kafin ma a kawo shi ma sai aka sa masa suna Yahya waladan wa aslahna lahu zawja Allah ya ce muka sanya matarsa ta zama mai haihuwa bayan da ta zama a kimiyya wa aslahna lahu zawja mana da matar ba ta haihuwa ta tsufa ta zama bakarariya muka mai da ita yarinya muka mai da ita mai karancin shekaru wanda zai iya yiwa ta ɗauki ciki bayan da a kimiyya ce da yawa daga cin malamai tafsiri suka ce tsohuwa ya canja wannan mata ta annabi kariya. ta to kamar dai tsohuwa ka san tsohuwa dai ba wani abun da za a gani a ce gashi gashi Allah ya ce aka gyara mata halittanta malamai suka ce Allah ya gyara mata halittar aka ba ta husnul khalq wato wato wato khalq halitta mai kyau innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban innahum lalle waɗannan annabawa da aka ambata a cikin wannan sura duk tunda muka zo muna ta ambata sunan annabawa annabawa to wannan innahum din yana kansu ne waɗannan annabawa da suka gabata sun kasance suna yi masu gaggawa wajen aikin alheri suna kuma roƙonmu ragaban suna masu tama'an suna masu tsammani suna ƙauna wa rahaban sannan suna tsoro ga tsammani ga tsoro kuma haka ake so mumini ya zama ka roƙi Allah ka ji kamar yanzu zai baka sannan kuma ka rinka jin tsoron zai iya yiwa ya hana ka wannan shine imani fakun bainal khawfi war raja misla ta'irin a tsakanin alkhawfu da arraja'u ka zama kamar tsuntsu kai balansin. kana tsananin jin tsoron Allah kuma kana tsananin kwaɗayin rahamar Allah haka ake sun mumini ya zama ragaban fi rahmatillah da kuma rahaban min azabillah kana mai kwaɗayin rahamar Allah kana kuma jin tsoron azabar Allah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahba wa kanu lana khashi'in sun kasance mutane ne masu tawadu shine wa kanu lana khashi'in ai wa kanu lana mutawadi'in wadannan annaba mutane ne masu tawadu wannan yana nuna mana muhimmancin tawadu da kankan da kai ba a so mutum ya zama mai girman kai ka zama mai kankan da kai ko da ka san wani abu kanka nuna ka sani ko da kana da wani abu kanka nuna kai kana da shi amma girman kai mutum ya ta kumbura shi shi kadai ka ta kumbura ka ta kumbura ko balan-balan in ya kumbura ya kumbura ai fashewa yake kuma da abin da ya kumbura ya kumbura daga baya lalace yake so kada mutum ya yadda ya daura wa kansa rigar girman kai saboda Allah ba shi ilimi rigar nuna isa saboda yana da isar rugan mulki da kama karya a mulki kamar yadda yau da yawa daga cikin masu mulki suke kama karya mutum kurin yana kan kujerar siyasa can ta shekara hudu ya ta yanka rashin mutunci da rashin kyautawa ba wanda ya sai masa magana duk abin da ya sa a gaba sai ya yi shi suna nan muna da su cewa gabanni a ƙasar nan ba tausayi ba jin shawara ba girmama wato elit manya na gaba ba tuntubar waɗanda suke sun fi su experience sun fi su gogewa in kujerar nan kake ji ka hauta giyar mulki tana daukan ka ai akwai wasu dubun dubata da suka hau wannan kujeran wasu sun mutu suna kabari wasu suna nan suna raye faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ma ba a halice su ba ko ba a taba yin su ba amma sun taba yin gwamna sun gama sun taba yin shugaban kasa sun gama sun taba yin ciyaman sun gama sun taba kaza amma mutum yan shekara hudun nan wanda a ƙarshen shekara hudun zai zo yana Allah annabi yana jama'a dan Allah a maka mana mu kara hudun dan mu kara yan ayyukan da ba mu kara ba kai da kake lallaba mutane su baka ƙuri'a da ƙuri'a kan hanyar da dangole fa gawo amma mutum ya zo yana yanka rashin kirki baya ganin girman kowa baya jin shawaran kowa ba wani wanda ya sai mai magana yana ganin shi gireda ne in ya sa gaba ba abin da baya turewa la wallah la wallah rayuwa ba haka take ba dole ne mutum ya zamanto yana yin tunani ya rika kallo yana sara yana duba bakin gatarinsa saboda duk wani abin da ka sani na jin daɗi ko mulki ko na abu wallahi yana da ƙarshe amma ana ba da labarin abin da wasu suke yi saboda suna cikin giyar mulki wallahi ka bai zai ɗauka ba kuma wallahi waɗanda suke gaya muku suke zuga kuna wannan abun wallahi ba masoyanku ku bane ba masoyanku ku bane kuma dan adam ɗin nan fa sai da shine ne za ka yi mulkin in babu shi ba komai bane kai ka yi to dan me mutum zai zama yana da sha'awan wa mutane ba ka sauraron kowa ba ka jin maganar kowa ba wanda isa ya gaya maka saboda kawai kana jin giyar mulki alhali kuma kujerar kafin ka hauta mutum ɗaruruka sun hauta sun sauka wani kashe shi aka yi wani mutuwa ya yi wani wa'adinsa ne ya yi wani lokaci ne ya ƙuri yana ji yana gani zai haƙuri tattara kayansa ya bar wannan gida mutum ya zo yana zuwa ɗaurin aure bayan ya sauka subhanallahi ma a kasa gane ya zo ko bai zo ba da ku in ka zo wuri kowa ya san ka zo amma wallahi za a zo lokacin da wallahi za ka zo ba a san ka zo ba wanda suka san ka ne ma za su ka dala ku dan bashi wuri wannan fa tsohon gwamna ne ku bashi wuri tsohon ciyaman ne a ai mataimakin shugaban kasa ne ai da kaza kaza a ce wannan ne yara ba san shi ba ce Allah mu mu sani ba ma lokacin ka ya riga ya gure kai expire ka gaba cin taliyar ka an kammala so ya kamata mutane su koma ga Allah kamar yadda waɗannan bayin Allah ne annabawa ga mulki ga sarauta ga matsayi yanzu muka faɗi mulkin annabi Suleiman jiya muka yi karatu akan annabi Suleiman akan annabi Dawuda akan annabi kaza amma dukansu Allah yana cewa waɗannan mutane ne wato masu tawazu'u masu kankan da kai ba mutane ne waɗanda suke da jiji da kai da nuna isa ba ya Allah ka raba mu da nuna isa da jiji da kai wa kanu lana khashi'ina lalle sun kasance masu tawazu'i wato masu kankan da kai ga lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala imam mujahid yake cewa al-khushu'u huwa al-khawfu al-lazim bil qalb wani tsoro wanda yake cikin zuciya sai Allah kuma tabaraka wa ta'ala yace me wallati ahsanat فرجها فنفخنا فيها من روحنا نعم فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها sai ya ce mai inna abi ummatukum ummatan wahidatan wa farjaha ta ƙarshe, a cikin kisar waɗana annabawa sai Allah ya ce ya kawo ta da kinaya wacce ta kiyaye farjinta min al-haram daga aikata haram ta kare kanta bata je ta yi zina ba ko kuma ta hana kanta ma bata ma je ta yi aure ba ma ita ce maryam binci imran mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam fa nafaqna fi min ruhina muka umarci jibrilu ya yi bushe, wato a ainihin wato karkashin rigarta amarna jibrilu hatta na nafaka fi jaybi dirhiha ta wannan bushe da jibrilu ya yi. malamai suka ce rigar ce kawai iska ya busa kawai kenan sai ta ɗauki ciki Allah ya ce ruhina ruhina din nan tashrif ne girmamawa ne ga shi ainihin wato annabi isa alaihi salatu wassalam wa ja'alnaha na ha muka sanya ta da ita da danta ayatan aya ne lil alamina wato ga talikai dilalatan ala kamali qudratina wanda yake nuni akan cikar kudurar mu da ikon mu ala khalqi waladin min ghairi abu sai yadda zamu iya halittar da ba tare da uba ba an hajinci annabi Isa babu uba wannan ayatan lil alamin Allah zai ya nuna isarsa yana halittar mutum tsakanin miji da mace yau ga wannan an halitta ba tare da ainihin wato namiji ba da ƙarshe Allah ce inna hadihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan ita ce al'ummarku? ko kuma ka ce wannan millatukum ummatukum millatukum ummatukum dinukum wannan shine addinin ku wannan shine hanyar ku ummatan wahida addini ne kwaya daya kenan annan umma za mu fassara shi da al-milla ko mu fassara shi da addini wannan shine addinin ku addini kwaya daya inna ad-dina inda Allah islam duk wani addini wanda ba na musulunci ba ba addini ne karbe ba asalin al'umma ana nufin aljama'a ne wanda suke ala maqsadin wahid suke kan manufa guda guda daya sai sai aka sanya shari'ar Allah ta zama umma wahida saboda dukkan mabiya shari'ar Allah gaba ɗaya suna kan manufa ne waya daya Allah ake bishi shi kadai wa ana rabbukum Allah ce ni ne ubangijinku fa'budun ku bauta mu inji Allah tabaraka wa ta'ala to shi kenan gobe insha Allah ta'ala za mu tashi wa taqatta'u amrahum bainahum abinda muka faɗa Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh